qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'ad sai manzon Allah je wanda ya je gaishe ya je ga sa'ad da uba shi ya sa'ad alam tasma ma qala abu hubayb baka ji abinda baka ji abinda abdullahi dan ubay ya faɗa ba an kunya ka ce abu hubayb qala kaza kaza ya ce kaza ya ce kaza yace me ma jaza'i yace min ayyuhal mar'u a wannan abin da kake karanta in gaskiya ne yana da kyau amma ba kada ka cutar da mu je kada shi san wanda yazo qala sa'd bin ubadata ya rasulullah i'fu anhu i'fu anhu sai eh, sa'd bin ubadata ubadata ya manzo Allah abinda Abdullah dan Ubay ya tsaro nan ka yafe masa akwai abin da yasa yayi haka nan Jiya sai ta mulki ta ta tashi masa wasfa anhu ka yafe masa fa wallazi anzala alaikar kitaba. na rantsa da sarkin da ya sauka maka littafi laqad ja'aka Allahu bil haqq tabbas Allah ya kawo maka gaskiya allazi anzala alaika, wanda ya saukar maka wala qad salaha ahlu hadhihi buhaira. tabbas mutanen unguwan ko ƙauyen nan ko garin nan duk sun yi ijma'i ala an yusawwiduhu fa yu'assibuhu bil isaba sun yi ijma'i sun tabbatar da za su nada ya zama sarki ko hakimi ko shugaban su a naza masa rawani falamma aballahu zalika bil haqq da yaga haka in bai yiwu ba ga shi ka taho da gaskiya ka juyar da hankalin mutane shine abin ya ji yayi miki zafi abin da ya bashi haushi kenan bil haqq allazi ataka Allah sharika bi zalika duk an dace za a nada shi sarauta yana cikin arnan a kafirci da yadda ka taho da gaskiya ta ja hankalin mutane sharika bi zalika sai shaki sai abin ya kone ya kone sai ya kai hushi فذلك فعل به ما رأيت أبن ليس يفتوى أن الكلمة فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لك يجيك أن يأتي يجي wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yace manzon Allah da sahabbansa sun kasance ya'funa 'anil mushrikin wa ahli alkitab suna yabe ma mushrikai da ahli alkitab kama amarahumullahu wa yasbiruna 'alal adha mun gane suna hakuri kuma akan cutar da su wanda ya wanda ya faɗa suna hakuri akan haka ma'ana da a ce akwai wata makawa da za a yi a kauce ma wannan da cutar ba ta zama mun gane ko قال الله عز وجل لكي الله مدوكي سركيتي ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذي من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الايه وقال الله الله مدوكي سركيتي ود كثير من اهل الكتاب ديوا ندج cikin mazuwa littafi yahudu da nasara لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا suna son su kafirtar da ku hasadan min indi an saboda hasada ila akhir aya zuwa karshen aya mun gane ku hasadan min indi an saboda hasada shi yasa malamai suka ce me hasada a lokacin da hasada ta tashi tana da zafi da take tasiri a cikin shi ba kaɗai da zaka yi sai ka lazanci kula zai ko ba ke faraki da naji maganin yin turku ba dan inda yake wa min sharri hasidin yake iza hasada a lokacin da yake da hasada din kisa in suka yi daba suna zaune ka zo kana tafiya in baka yi hankali ba sai kafanka ta yi kirkiri wannan ya harare ka wannan ya kalle ka zuciyarsu ba ta da kyau wannan sharri da ke dan ya kulla a cikin zuciya tana da harara tana da tasiri sai sa aka ce kullum farizanti kul huwallahu su uku falaki su uku nafi su uku ke nan ka gama وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه من زعل الله صلى الله عليه وسلم فسر ياتي لأرسي واف عنهم واستغفر لك كياتي مسو كياتي مسو إن هار سيد الله من يشكر كيزوك فلما أذن الله فيهم هار الله يبعد إذني أياكيس فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا يا ان من الله يجي ياكن بدر فقتل الله به صناديد الكفار الله يسا من الله كجي من يمن كافرين قريش قال ابن أبي ابن سلول وهم معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه عبد الله بن أبي بن سلول da ya ga an yaki yakin badar aka kashe manya-manyan ƙuraishawa sai ya raja a kansa ya sake tunani sai ce haza amrun qad tawajja wannan al'amari ya samu ɗaukaka fa فبايعوه الرسول فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا da ya ga gaskiya ta bayyana yace lallai wannan al'amarin fa na manzon Allah ya samu ɗaukaka me zai hana mu shiga musulunci in kun kai mu baya suka shiga musulunci babu yace wani babi la ya saban nan lazina ya farau da bima a tau kada waɗanda suke murna da abin da suka aikata to wannan aya sai ta kawo rikici la ya saban nan lazina ya farau da bima a tau wani hikuna an yi umaru bima ya falu bala ta saban nan bima fazar ta min al'azab walahum azabun alim da wannan aya ta sauƙashe sahabbai sai hankali ya tashi suka ce to in dai ya zama na duk wanda ya samu wani ɗaukaka wata ɗaukaka ko wani alkhairi ko wani abu yana murna da haka zai halaka to waye zai tsira ke mun gane ko to shine sai aka fassara musu ga abin da ake nufi قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين يتي وانس متاني في منافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن من زم الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو sun kasance manzon Allah in ya fita zuwa yaki ta hallafu an sai su su matsi su matsale gida su fita wa farihu bi maq'adihim khilaf rasulillah sallallahu alaihi wasallam su ta murna kuma dan sun ci tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam itadahu ilayhi manzon Allah ya dawo sai wannan ya kawo hanzari wannan ya ai manzon Allah ga abin da ya hana ni fita manzon Allah ga abin da ya hana ni fita a can kuwa suna ta murna da zaman da suka yi da kin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa halafu wa ahabu an yuhmadu bima lam yasalu sirin ga sau ayabe su da abin da basu aikata ba فنزلت في الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين yafrahuna بما قال حدثني ابراهيم بن ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن ان ابن جريج اخبرهم عن ابن ابي مليكه ان علقمه بن وقاص اخبره ان مروان قال لبوابه يتي مروان يتي ده مي تsaron kofarsa اذهب يا رافع الى ابن عباس يا كي رافع كجي ورين ابن عباس مروان كده ko wane مروان هل an sai yace ka je wurin ibn abbas dan kana kan mulki don kana shugabanci dan menene da menene malamin da Allah ya sanar da shi addini sai ka bi sai ka tambaye sai ka nemi bayani wajen in ba haka ba sai a yi tafiya a cikin duhu mun gane ko fa qul ka je ka ce mai ibn abbas la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban lanu'azzabanna ajma'una a je ka ce ma Abdullahi dan Abbas in dai duk wanda Allah ya masa wani abu wani baiwa ya masa wata baiwa zai murna da haka sa'annan ya so a yabe shi da abin da bai aikata ba in dai duk wanda ya haka zai halaka yake dukkan mu za a yi mana azaba don ba wanda zai tsira daga wannan qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace wa ma lakum wa li hadhihi me ya hada ku da wannan aya inna ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda yace ai a sanadiyan wannan aya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudawa sa'alahum an shay'in ya tambaye su wani abu katamu iyahu sai suka koye masa su bayyana masa wa akhbaruhu bi ghairihi sai suka faɗi sabanin abinda manzon Allah ya tambaye su suka koye hakikanin suka faɗi kariya. fa'arahu an kadi sa'amadu ilayhi sai suka nuna manzon Allah kamar sun yi wani abin kirki sun cancanci yabo lima akhbaruhu anhu Shi ma fa'alahu wa farihu bima utu sai suna murna da wannan abin da ya faru min kitmanihi daga boye gaskiya da suka yi kuma qarabul abbas sai abdullahi dan abbas ya karanta وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتنا لو كتند الله مدو كتن سركي يكربي يرسي أو الكوري دو أن الله أتباس لكاتي كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يمدوا بما لم يفعلوا دو عبد الله بن عباس يقول أي با با أنا نسي دو وند الله يمس وتأوكك كوي باشي وتدرجة ينا مرنا ده هكا شيني الله زي ما أذابا با معنى سبب سوكون وند آية تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان مروان بهذا باب باب قوله باب فدر الله مدوكشي سركي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار babin fadar Allah madaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ardi lallai tabbas a cikin halittar samai da kasa واختلاف الليل والنهار تسابان دري درانا لآيات لأولي الألباب للي أقوي ألاموني لك أيكت الله ما أوكي سركي أما يتي لأولي الألباب سيغا ما سهو كلها قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي عبد الله بن عباس يتي bittu inda khalati maimuna na je na kwana wata rana wurin khalati khalati khalatuka hiya ukhtu abika in aka ce a ah, ukhtu ummika ukhtu ummika ukhtu abika inna ma hiya ammatuka amma ukhtu ummika fa hiya khalatuka kama anna akhu ummika khaluka ba haka bane kama anna aka ummika ko kama anna aku ummika kama anna aka ummika wa huwa khaluka mun gane ko yace dan uwan mahaifinka shine khalik mahaifiyarka shine khalinka yar uwan mahaifiyarka ita ce khalatuka to alhala yar uwan mahaifiyarka mai ji ne sunanta da Hausa da Hausa nake ban ce da fillatanci ba da Hausa nake wance da filatanci ba inna nan ku kawai mahaifiyar ka sunanta inna yar mahaifiyar ka fa yace ya je ya kwana wurin ƴar uwar mahaifiyarsa Maimuna فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة yace bayan sallar isha sai manzon Allah ya zauna suka yi hira da iyalinsa matansa ashe bayan sallar isha ba za ka fita ka je waje bane ba za ka je ka zauna kai da iyalinka ku yi hira a fahimci juna ka fahimci me yake tafiya sa'annan kai bacci ba fita za ka yi ka je wurin hira ka je wurin menene ka je kulon har sai tsakar dare sai bacci su tukunna razuwa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi isa aka ci abinci sai ya hira da iyalansa kuma raqada sa'annan manzo Allah ya kwanta ya bacci falamma kana sulusul layli al-akhir da sulusul layli al-akhir ya kai fa'ada sai manzo Allah ya tashi Abdullahi dan Abbas yana dan yaro karami ya je wurin innasa ya kwana ita kuma ita ce matan manzon Allah to ran nan ina zama ko ita ke da girki ne eh, Abdullahi dan Abbas yana cikin ɗakin dan yaro ne karami a wannan lokacin manzon Allah bai bukaci iyalansa ba tunda akwai dan yaro ko tana da menene da menene abin da ya bada labari da ya ji ya kwanta a wata riwaya ma yace da aka shimfi da matashi sai kwanta gefe kan matashi manzon Allah da yaron su kwanta gefe ce yana lura da abin da manzon Allah yake ce da aka kai suratul akhir min al-layl sai manzon Allah ya tashi ya zauna daga bacci kenan wata riwaya ya share bacci a huskarsa sai kalli sama fa nazara ila samai sai kalli sama fa qala yace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab da ya karanta wannan aya sai ma ka samu sunna kenan in ka da daddare sai ka kalli sama ka ce inna fi khalqis samawati wal ard in eh, zuwa karshe sai koyi da sunnar wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Matakan kana faman koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tiryan tiryan tiryan sai ka ce sanna kauce maka a hanya Allahu akbar fatawadda ثم قام فتوضا كما ان الله تاكي الولاء واستنى goge حقورنسا da aswaki fa salla ihda asharata rak'a sai manzo Allah ya salla raka'a goma sha daya thumma azana bilal sa'annan bilal ya kira salla fa salla rak'atayn sa'annan sai manzo Allah ya raka'a bi rak'atayn ah, fajr thumma kharaja fa salla subha sa'annan manzo Allah je sallar asuba babu babu wani babu allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa waɗanda suke tuna Allah suke ambaton Allah a zaune ne a tsaye ne a cikin gida ne a kwance ne duk halin da kake kake ka kasance ana so ka tuna Allah ana so ka yi ambaton Allah a ciki wa ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tunani, suna bincike a cikin halittar samai da kasa don su tabbatar da kadaitakar Allah madaukakin sarki قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي جئت عند خالتي ميمونة ناقوا ورن إناتا ميمونة فقلت لا لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشي عبد الله بن عباس ينا دان كرني abin da ya kai shi zai kwana wurin innasa ya gani yaya manzon Allah ke yi ne da dare saboda ya samu mai sunna mun gane ko fasuri hajji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaka yace da lokacin bacci kai sai aka shimfida manzon Allah eh, mataki ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulliha sai manzon Allah ya kwanta a tsayi a tsawon matashin faja'ala yamsahu an wajhihi da ya tashi da daddare sai yana share bacci a fuskarka kamar ka tashi daga bacci ka kawo share fuskarka kana so ka fitar da kiwuya da menene da bacci sun makara al'ayatin ashara sa'an karanta ayoyi guda goma al'awakira na karshe min ali imrana na karshe suratu ali hatta hatama har sai da ya kai karshe su sun ma'ata kannan mu'allakan wayannan ayoyi ne inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa sai manzo Allah ya zo akwai roba ko buta ko salkana rataye da ruwa a ciki fa akhadahu sai manzo Allah ya dauka fa tawadda'a sai alwala thumma qama sa'annan manzo Allah ya tashi bayan alwala yaje yana sallar nafila qiyamul layl fa qumtu fa sana'tu mithla ma sana'a abdullahi dan abbas yace sai ni ma na tashi sai na aikata yadda manzon Allah ya aikata to yaya kenan yace fa qumtu fa sana'atu mithla ma sana'a shi ma sai tashi ya yi share fuskarsa ya kalli sama ya karanta wa'annan ayoyi ya je ya a tsubuwa ya alwala sai ya zo zai bi manzon Allah sallallahu ثم جئت فقمت إلى جنبه da yayi alwala ya zo zai yi sallah tare da manzon Allah su biyu kenan manzon Allah zai yi limanci sai tsaya hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sa hannunsa ya kawo kunnensa yana haka da kunninsa har ya jawo da shi ya jawo shi ajin shi inda ya kamata ya tsaya ma'ana in liman zai sallah yana gaba mamuna baya amma in liman ne da mutum tsaya ina mamu zai tsaya a dama sai Abdullahi dan Abbas ya kuskure ya je tsaya a hagu ya fara sallah sai manzo Allah ya kama sa ya jawo shi ya tsayar da shi a dama sai yaro in za ka yi sallah da liman ku dama za a tsaya ba hagu ba kenan فوضع يده على رأسي يتي سيما الله كام كينا ثم أخذ بأذني سيكام كننا فجعل يفسلها سيكام ينا موسى كننا حتى ينا جنك ينا ينا ينا أبنو موسى كننا حتى ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين الله أكبر kaga yaro zai bayyana abu sai kawo gwari gwari filla ko gera raka'a gera yayi gera biyu gera raka'a e guda nawa kenan guda ta sun so hudu ne yanzu biyar ne guda goma thumma autara sa'annan manzo Allah ya wuce haka kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shige raka'a goma sha ɗaya ba a cikin yamin laili sai wata rana ne aka same shi raka'a goma sha uku abinda manzo Allah yake yi kenan in Allah ya hore ma kai raka'a biyu kai wuturi ko kai uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha daya in Allah ya baka iko yin sama da haka kai dai kada kai yanda zaka fita hayyacinka abinda ake so quality abin kan abin nagartar abin ake so ba yawa sa ka zo kai ka gaji kana bacci kuma har ka zo kana gidi ayi sallah ba ko sai rana ta bar ka kai sallah ma'ana na nafila ta abin nan kenan eh sha nawa yayi sha uku yayi to wannan ita ce ya aka ya ka samu sha uku biyu to nawa ne to shida sha biyu kenan thumma autara to biyu to shida sha nawa sannan yayi wuce ne ce wuce raka'a ɗaya ne ko uku sha biyu ga raka a sha uku kenan ya yi sallah raka goma sha uku kenan to ne malamai suka ce wannan riwaya ita ce aka samu haka na na Aisha ce sun masalla raka a kai yayi sallah raka a biyu kada ka bi ma'ana eh, yayi kyautata su ya tsawaita su to inda aka samu ya sallah a goma sha uku amma ba ka ba duk iyamun layl na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goma sha ɗaya yake yi wata rana tara wata rana bakwai wata rana biyar yadda ya saukaka amma ba in ka binciki sannan ina garkar sannan yadda kansa ka san raka ɗaya ta san raka a dubun ka. Tura miji na biyar. Babu yake wani babu. Rabbana man tudkhilin naka da tudkhilin nara faqad akhzaita ya ubangijin mu lallai kai duk wanda ka shigar da shi wutar jahannama faqad akhzaita tabbas ka tabar da shi hmm. wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka من قال قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مكرمة بن سليمان عن قريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ معنى يا فلك أشكي ثلث الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه a wannan riwaya ce da hannayensa guda biyu kuma qara'a al-ashra al-ayat khawat al-khawatim ثم قال ثم قام إلى شل معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذني بيده اليمنى يغسلها يغسلها حاله كونه يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم رجع bayan yayi wuturi sa'annan sai kuma manzo Allah yake gida hatta ja'ahu al-mu'adhdhin sai da mai kiran sallah yazo fa qama sai manzo Allah ya tashi fa salla rak'atayn khafifatayn sai sallaki rak'o'i guda biyu sassauka rak'o'i masu sauki kuma kharaja fa salla subha sa'annan ya fita je yayi sallar asuba Allah madaukakin sarki muna roƙon ka sauka mana da ruwa mai albarka muna bukatar ruwa ya Allah madaukakin sarki Allah ka bamu ruwa mai albarka ka bamu mu damina mai albarka Allah ka bamu mu abin da zamu iya

أنت تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين